الرحمن الرحيم باب عرض الإسلام على الأم النصرانية da zai yi bayani a kan tallar musulunci ga uwa wacce ta kasance kirista mamar mutum kirista ce to ya halatta ya rika mata tallar musulunci wannan bai fita cikin haddul adab ba abin da ake bukata ma kenan ya aikata na wajibi wani zai iya tsammanin cewa da Allah madaukakin sarki ya ce a kyautata ma iyaye sannan a kyautata musu ko ba musulmai bane su to daga cikin kyautata kai ya gayyata su shigo musulunci a a wannan kuskure ne san da zaka ma iyayenka waɗanda suke ba musulmai ba shine ka gayyato su ka rika musu tallar musulunci ka musu talla ta hanyar ɗabi'unka da ladabi da biyayyar da kake musu sannan kuma ka rika musu talla da baki kuma ka rika musu addu'a Allah ya shiryatar da su Allah ya sa su shirya Allah ya sa ka su mutu ba su musulunta ba Eh, fadlullahi jilani al-imam fadlullahi jilani ne wannan littafi mai sharhin fadlullahi samad ala sharhi al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari yace yace yace yace hadisin da zai kawo na sajiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ga yadda al-imam al-bukhari ya saba sa yana nuna cewa mamar sayyiduna abu huraira kirista ce kafin ta musulunta za mu ga hadisin hadisin abu huraira ne sannan kafin mu shiga wasu malamai sun raunana hadisin kamar albani albani a ta'alikin da yamma wannan littafin to ya fitar da wannan hadisin da zamu karanta a cikin da'iful adab al-mufrad amma su malamai sun hassana hadisin babu aqd al-islam ala al nasraniyya babin da zai yi bayani akan cewa ana buƙatar ɗan da yake musulmi ya bujiro da musulunci ga mahaifiyarsa wadda ba musulma ba kirista ce ita حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير الصحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وانا هشام بن عبد الملك من سنشاي هشام بن عبد الملك ايه لقد سراكنا بنو أمية ما لميني ببما لميني هشام بن عبد الملك babansa shine Abdul Malik ibn Marwan kakansa shine Marwan ibn al-Hakam mun gane ai to to shi ya ruwaito shi wannan al-Walid din Hisham ibn Abdul Malik na san sa sosai bai san a taba shi a makaranta gashi malami shi kuma amma bai san a cutar da shi bai san dan ya a bata ma dan shi rai shi wannan al-Walid fa shabbal walid balijan haka Imam Jauzi ya kawo a cikin wani littafin sa shi fa shabbal walidu balidan sai walidu ya taso a matsayin matashi amma wawa wata rana an zo wani taro aka kira walidu ya jawabi sai walidu ya tafka shirme sai Abdul Malik ba Hisham da ya ce azarra bil walidi hubbuna lahu ke san da muke ma walidi ya cutar da shi rayuwa ta su ya zama dolo shi ko wannan Hisham bin Abdul Malik din yana ɗaya daga cikin barizan malamai yana cikin malamai sosai kuma malamai har da lugha daga cikin abin da ake ruwaitowa game da shi wata rana yana zaune a fada sai wani daga cikin fada wasu sai ya kalle shi sai ya ce shifta qabla mashibika shi ya ayyuhal malik ko ya amiral mu'minina shifta qabla mashibika yace wallahi shayyabani su'udul manabir sai ka tsufa da wuri ranka ya dade yalla bai ka tsufa da wuri Allah baka nasara ce wallahi hawa minbari ya sa ni na tsufa yace in na hawa minbari ban san in yi kuskuren na hau ko daya in in ne kuskuren na hau tsigar jikina tashi take to da tsigar jikina ta tashi ɗaya sai farfara ɗaya ta fito <laughs> eh a farfara tana da dalili ko akwai farfara tsufa ta Allah da annabi akwai kuma farfara ta wahala eh duniya ta bigi mutum sai gan shi kawai ya furfure to shine Hisham bin Malik na'am hadisi dai ya tsaya ga Sayyidina Abu Hurairah yaqulu ce ma sami abi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani wallahi Allah ya mun wata falala babu wani kirista ko wani ba yahude da zai ganni ko ya ji labari na ta yaso ni inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'a ba ni kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa min mahaifiyata ba musulma bace ni kuma ina santa musulunta uridu hanil islami fata'a ba ina santa shiga musulunci ita kuma taki fa qultu laha fa in fada mata falalan musulunci da roman da ake samu an musulunta ce ta ki fa ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam nazo wajen manzo Allah sallallahu fa qultu udu Allah laha fada'a manzan Allah sun nazo wajen annabi sun ce ya manzan Allah ka roƙa ma mamata addu'a Allah ya sa ta musulunta fada'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a yace Allah ya shiryatar da a ciki hadisi wanda malamai ba su faɗi raunin sa ba addu'o'in da sayyidina Abu Hurairah ya zo ya roƙa a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar hadda yace Allah madaukakin sarki manzan sun sassar mai sa Allah maɗaukakin sarki ya roƙin masa Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya zama mai hadda domin ya ta'alili ya ce Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana rubutu shi kuma bai iya rubutu ba kuma bai da hadda to shine manzon sun ya masa addu'a sannan kuma ya addu'a ya roƙi annabi sallama ya masa addu'a Allah ya shiryatar da mahaifiyarsa ta musulunta kuma annabi ya masa addu'a kuma mahaifiyarsa ta musulunta kaga daraja akan daraja ita maman abu huraira sunanta umaymatu bintu sabihi bin al-harith eh ad su daya kabilar babansa kabilar mamarsa eh, su banu dausi kabilu ne daga cikin ƙaba'ilul yaman ai shi abu huraira dan yaman ne su mamarsa sunanta umaymatu bintu sabih sabih eh, بن الحارث الإمام الإمام ابن الأثير يا أم بشيت أتشم أصول الغابة سنن كما الإمام ابن حجر يا أم بشيت أتشم الإصابة في معرفة الصحابة ذكر سنكاو تاري سنكاو تسنية متى ترجمة سيدي ترجمة شي وجيزة جدا قوي أبن نتيجة فلا تتشي أم ابي وغيرتها إيه. هي حق الإمام ابن الأثير ده الإمام al'imamu ibn hajar suka kawo wata kissa cewa sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu ya nemi ya naɗa sayyidina abu huraira a tashin farko ya zama gwamna sayyidina abu huraira ya nemi uzuri ya ce ba zai iya ba yace kai ya baka son shugabanci wa qad talabaha man huwa khayrun minka shi alhali wanda ya fika alkhairi ya nemi shugabanci sayyidina abu huraira ce man wa kake nufi ya amiral mu'minin yace yusuf ibn yaquba yusuf ibn yaquba ce shi yusuf dan yaquba shi sai na abu ya yace to ai shi yusuf nabiyullahi ibn yaquba nabiyillah wa ana abu hurairah tabnu umaymata ya danganta kansa zuwa ga mamarsa ce shi yusuf ne dan yaqub shi annabi ne baban shi ma annabi ne ni ku suna na abu hurairah Mamata kuma sunanta umaimatu babana ma ba a san shi ba da ba maganar musuluncinsa amma mamata ta sunanta umaimatu ta musulunta to kaga sunan mamarsa umaima sunan babanta sabih sunan kakanta alharif sannan ita ma yar kabilar banu dausi ce mun gane ai to fa ataituha wa qad ajafat nazo wajenta ita mamattawa wa qad ajafat alaiha albaba alhali ta rufe kofarta ta rufe kofa ta yi bacci فقالت سي تشي يا أبا هريرة إني أسلمت تشي يا أبو هريرة نينا مسلمت لا شيء مسلمتي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سي نجي نبا من زن الله صلى الله عليه وسلم ناباري سوى تا مسلمت فقلت أدعو الله لي ولأمي sai na ce ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah kuma ka roƙa ma mamata faqala sai ya ce Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ila an-nas sai ya Allah bawanka Abu Hurairah da babarsa ka sa musu so ka sa san mutane ka sa mutane su so su ahibbahuma ila an-nas ya Allah ka sa mutane san su ka sa mutane su zama suna son Abu Hurairah ka sa mutane su zama suna son mamar Abu Huraira to wannan hadisin wasu wasu al'imam Muslim ya fitar da kwatankwacin sa eh. to hadisi ne dai hasan mun gane ai amma akwai inda albani ya ba'a fashi amma kuma ya hassana shi a cikin takhrijin sa dai yayi kamar yadda malam ne mai ta'aliqin nawa ya kawo babu birri to hadisi ne na nuna mana ashe daga cin san da mutum zai ma mahaifiyarsa idan ba musulma ba ce ita to ya iyakar bakin sa wajen gayyatar ta a cikin musulunci kuma ya rika mata addu'a Allah shiryatar da ita kaga istighfarin da aka ce ka a neman musu ana nufin kakka neman musu istighfar ka ce Allah ya gafarta musu sai dai ka ce a'a Allah ya musuluntar da su babu birrul walidaini ba'da mautihima babin ana son a ci gaba da kyautata ma iyaye ko da bayan sun mutu akwai littafi dan juz'i haka da Sheikh uh, Mustafa bin Al-Adawi hafizahullah ya rubuta ya samu suna ma yanfa'ul walidaini ba'da mautihima littafi ne qayyimi ya tattaro duk asar da hadisan da suke bayani akan me ya kamata ‘ya'ya su ma bayan iyayensu sun rasu to shi ne dace da wannan tacin babu birril walidaini ba'da mautihima babun da zai yi bayani akan ana son ƴaƴa su ci gaba da kyautata ma iyayensu ko da bayan iyayen nasu sun koma alhamdulillah ga Allah ya hadikum Allah subhanahu حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن أي أسيد بن علي بن عبيد أن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم ce ya abu yaji abu usaidin yana yana yana wancan asid wannan kuma usaid akwai asid akwai usaid kaga kaga kaga kaga al-mu'talib al-mu'talib al-menene al-muttafiq اخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم ya ji abu usai yana ba mutane hadisi qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rajul mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana eh, sai wani mutum ya ce ya rasulullahi hal baqiya min birri abuwayya shay'un ba'da mautihima abarrahuma bi abarrahuma shin ya ma'aikin Allah iyaye na san rasu shin akwai wani abu da ya saura a gare ni a kai na kai da zan ci gaba da aikatawa a matsayin kyautatawa ga iyayen nan nawa guda biyu qala na'am sai annabi sallallahu alaihi ya ce wannan hadisin da'ifi ne a wajen al-Imam al-Albani amma wasu malamai sun inganta shi ce na'am khisalun arba'u abubuwa guda hudu addu'a lahuma ka ci gaba da musu addu'a haƙƙi ne akan mutum idan iyayensa suka rasu ya ci gaba da musu addu'a wannan zai kai musu kabarinsu walistighfaru lahuma ya rika musu istighfari me bambanci tsakanin addu'a da alistighfar alistighfaru a khassu min addu'a ko ana nuna a cikin addu'o inda zaka ma iyayenka to neman musu gafara Allah yana gaba gaba neman musu gafara Allah gaba gaba yake zaka musu addu'a umuman Allah ya ji kansu Allah ya Allah ya gafarta musu to cewa Allah ya gafarta musu din nan keɓantacciyar addu'a ce mutum ya nema ma iyayensa gafara a wurin Allah sun rasu wa infazu ahdihima sannan sun yi alƙawari kafin su rasu to ka cika musu wannan alƙawarin hakkin su ne wa ikramu sadiqihima sannan ka san abokin su to ka ci gaba da sada zumunci wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima sannan da sada zumuntar da idan ba ta sanadiyar su ba ka da ita su suka hada ka da wannan zumuntar to idan suka rasu to kai ma ka ci gaba da yin wannan zumuntar abu nawa aka lissafa biyar to kun ga addu'a lahuma wa listighfaru lahuma shay'un wahidun kenan shay'in fazu ahdihima nawa ikramu sadiqihima silatul rahimin lati la rahima laka illa min qibalihima to waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai ci gaba da yi bayan iyayen sun su, kuma Allah ta'ala ya kai musu kabarin su waɗannan abubuwan da yayi kuma yana cin abin da ake buƙatar mutum ya tabbata akai a wancan mutum ya san baban shi ke ba wani rago duk sallah to ya rika bashi in baban shi ya rasu baban shi ke ba wancan kayan sallah akwai wasu marayu da baban shi ke kula da su to duka baban shi ya rasu ya ci gaba da yin abokanan babansa waɗanda ya san babansa suna hudda da su yana hudda da su to mahaifinsa ya rasu kuma mahaifiyarsa ta rasu to ya ci gaba da sada wannan zumuntar ya ci gaba da girmama waɗannan abokanan baban nasa amma ka ga ba zai je zo na ya tafi da su ba ko sai dai tunda su fira suke zuwa su je su yayi dattawa ne su shi sai dai je gaishe su kuma in zai yi wani abu ya sanar da su ya nemi shawarar su su ba shi shawara saboda abokanan babansa ne حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة يتي ترفع للميت بعد موته درجته أنا لقى درجة ممتي باين يموت فيقول سيرتي أي رب sai ce ya ubangiji ayyu shay'in hazihi wani irin abu ne wannan na mutu kuma ana ta kara mun matsayi fa yuqalu sai ce waladuka fa yuqalu sai a ce masa waladuka astaghfara laka ai ɗanka ne nema maka gafara a wurin Allah ta'ala shi yasa aka ɗaga maka darajarka danka na maka istighfari kaga wannan muhimmancin tarbiyya kenan da kuma kai ka yawaita masa addu'a lokacin da kake da rai Allah ya shirye shi tarbiyya a bibiyi ne aiki da kuma addu'a na sha faɗa mana wannan a matsayin muhaddace ta a matsayin ƙa'ida la tanjahu amaliyatu tarbiya illa bi kasrati al-adiyya la tanjahu amaliyatu tarbiya illa bi kasrati al-adiyya ba zai iya yiwa a ci nasarar aikin tarbiyya ba ba tare da yawan addu'a ba ke da addu'a rabbi habli min as-salihin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي دو أن أدو إني متين غيك أين أدو لا ننسى ألا شبية الدشي ما غيك أمش باكي با تو هاي ما مالا مالا قاهر موسى جاهو أي أي وأذي أتشن واقع سديت تربية كو ya ce in ka ce da ɗanka ɗan iska to baba ka zamo iska ko ba haka ya ce ba in ka ce da ɗanka ɗan iska ba ku sauraron shi waɗannan mutanen namu suna da hikima fa waɗannan mutanen suna da hikima ga su nan su baba mai gyaɗa a jeji ya mutu ko kai baba mai gyaɗa fa ina jin fa ya rasu fa to shi dai ɗahir musa na nan alhaji ɗahir musa jaho ina nan da ransa bai rasu ba akwai hikimomi a cikin maganganunsu to wala duka sarsara laka wannan hadisin sayyidina abu hurairah bai raf'in sa ba amma lahu hukmun raf'i domin ba a haji akan wani abu ne da ya shafi lahira ko dole wahayi ne wanda yana magana da ɗaliban musalul hadisi ne su sun gane abin da nake nufi wanda kuma ba ɗaliban musalul hadisi ba sun samu ladabi حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ببن تابعيتي كنا عند أبي هريرة ليلة وترانا منا وجن سيدنا أبو هريرة ما لمم صحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يتي اللهم اغفر لي أبي هريرة سيدنا أبو هريرة يتي اللهم اغفر لي أبي هريرة Allah ka gafarta mu Abu Huraira wali ummi kuma ya Allah ka gafarta mu mamata wali man istaghfara lahuma sannan ya Allah madaukakin sarki wali man istaghfara lahuma da kuma duk wanda ya neman ma ni Abu Huraira da mamata gafara wali man istaghfara lahuma eh, ai li abi hurairah wa li ummihi qala li muhammadun shi mai riwaya ya ce Muhammad bin Sirin ya ce fa nahnu nastaghfiru lahuma sai muka zama muna neman musu gafara hatta nadkhula fi a Abi Huraira har mu ma mu shiga cikin addu'ar Abu Huraira waliyin Allah hmm waliyi addu'a kana wajen kuma ya ce duk wanda ya yi irin wannan addu'ar shi ma Allah ya mishi kaza sai ka ƙi to mu ma Allahumma ghfir abi hurairata wa li ummihi hmm. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا مات العبد إذا باوى يغسو إنما لأبل أزيز ما حديثنك إن قضى عمل عنه عمله إلا من ثلاث تو أي كنسا غباكي ليا ينكي kai naka ya yanke ko kai da yaranka <laughs> iza mata ibnu adamu amma fa yanzu ba ibnu adamu suke <laughs> cewa ibnu adama eh. Eh, ibnu adama <laughs> ba ibnu adamu ba eh ai yanzu sun dinga cewa ibnu adamu to iza mata al-abdu idan bawa ya rasu in qata anhu amaluhu illa min salasin ladar da yake samu ta ayyukansa to za ta tsaya sai dai guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana sadaka mai gudana malamai suka ce masjidan banahu aw baitan lil aitami banahu aw shajaratan gharataha ko aw bi'ran hasaraha aw ma yushabihu zalika masallaci mutum ya gina makaranta mutum ya gina bishiya ya dasa rijiya ya yi gidan marayu ne wasu mu'assasat khairiyya ne waɗanda za a ci gaba da cin gajiyar su to ana nan ana ba mutum lada ana nan ana ba mutum lada ya ne ta kaumi ya alamu lahi wannan abin da mutum zai iya makansa na ya ji daɗi au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi ya rasu ya karantar da almajirai su kuma suka ci gaba da karantar da wasu ya rubuta littafi aka ci gaba da karantawa ilmun yuntafa'u bihi kenan aw waladin salihin yad'u lahu ko da nagari wanda zai rika masa addu'a da ko namiji ko mace wanda zai rika masa addu'a akwai hadisin da ya zo da ko da bai masa addu'a ba da aikin alkhairin da ya to baban na da kamashu in dan fa ya zama alwaladu salihu to haka mama ita ma tana da wannan duk abin da aka lissafa al-imamu an-nawawi a cikin sharh muslim yayi wani bayani mai ban sha'awa sai ce wala tahsulu hadhihi al-khisalu ath-thalath kulluha illa lil waɗannan abubuwan guda uku da aka lissafa ba wanda ya isa ya tattara su ga baki ɗaya sai malami al-imamu an-nawawi yace domin ilimin sa ai sadaka jariya ce littafan da ya rubuta sadaka jariya ce sannan ɗalibansa ‘ya'yansa ne ko ba ɗansa ba ‘ya'yansa ne su ka gani sannan kuma dama ga al'ilmun ladiyun tafa bihi ilimin da ake amfanar da shi wannan hadisin yana cin hadisai masu mahimmanci a rayuwa mutane su kalle su hadisi ne umda a tarbiyya hadisi ne da ke tafizin mutum ya tunkuɗa mutum ya ƙarfafe shi akan tsayawa akan tarbiyya al'umma karantar da mutane ‘ya'yan shi ko ba ‘ya'yansa ba ka yi ka soma kowa alkhairi ba ‘ya'yanka ba kawai da waɗanda ka haifa da waɗanda baka haifa ba da waɗanda kake da alaka ta jini da su da waɗanda baka da alaka ta jini da su ka so musu alkhairi ka nuna musu hanyar gaskiya ka taimake su da dukiya in kana da ita su yi ilimi su zama mutane na gari a ban ƙasa ka gama yin alkhairi kana kabarin ka Allah madaukakin sarki zai rike kai maka lada kafin ka mutu Allah ba zai tozarta rayuwarka ba Allah ba zai sa kai rayuwar walakanci ba sasa wannan kyakkyawan kudirin da kake da shi to wannan hadisi ne mai muhimmanci mahallin shahid ɗinsa shine ma yanfa'ul walidaini ba'da mautihima ko kuma birrul walidaini ba'da mautihima kaga awwaladin salihin yad'u lahu zai rika musu addu'a haddathana yasarat ibn safwan qala haddathana muhammad ibn muslim an amri an ikramata an ibn abbas daga ikrama sayyiduna abdullahi ibn abbas hadisi ya yake zuwa gare shi kaga ikrama ai babban almajirin waye almajirin sayyidina abdullah ibn abbas ne anna rajulan qala ya rasulullahi wani mutum ya zo wajen annabi sama ya ce ya ma'aikin Allah inna unniya tuwfiyat wa lam tusi mamata ta mutu amma ba ta yi wasiya ba afa yanfa'uha an atasaddaqa anha shin zai mata amfani in mata sadaka qala na'am annabi ya ce ka mata sadaka ka mata sadaka a ina za ka mata sadaka a cikin wace dukiyar a cikin dukiyarka ba a cikin dukiyar da ta bari ba sai dai idan an baka ka san ka kai a matsayin gado sai ka ce ka ba da sadaka to wannan daban amma ba za ka ce to za a ɗiba tun kafin a raba gado a yi mata sadaka ba kun tasirin wasiya kenan sayyidina abdullahi bin umar ya nuna mana tasirin wasiya shi me ya samu ɗayan ku ne yana da abin da zai yi wasiya ya kwana ɗaya kwana biyu face wasiyarsa tana rubuce a ƙarƙashin filansa ka rubuta wasiyarka kullum da wasiyarka kake ka rubuta ta ka rubuta da fenster kullum ina nuna mana saboda canji da goge-goge in ka rubuta yau ka gaba ta maka ba ka goge in ka ga wani abu ya faru ka goge dan adam ne kai mun gane ai kana nasku akwai nasku a shari'a ko to kaga ma nan sakh min wasiyatin kenan to sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in insha Allah ta'ala mun kawo karshen yau sai Allah kai mu wa alaikum assalam na'am hmm. a'a ai wasu malamai sun hassana shi bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi hadisi ne hassan. Eh, ai na ce ne wasu sun ba a fashi hadisi ne hasan ga yana a ta'alikin mu nan ma ya kawo cewa hadisi ne hasan alaikum salam na'am hmm. to ai ba abokanan firar shi bane su go kaga baban shi baban shi ai zama suke su ta fira amma in irin mutanen ne masu sakin jiki da mutane shi ke da abin da nake nufi ina nufin ba wai sun zama abokanai shi nake nufi ba ke ba sun zama abokanan shi ba dan abo ba gadan abokantaka zai yi ba a a gadan kyautatawa hmm. wa alaikum assalam ko meye mutum iyayensa mutum zai kyautata musu ya jawo a jiki ya jawo su a jiki ya kyautata musu amma ba za su sa shi ya aikata abin da ya zama saban Allah ba wannan ba biyayya duk abin da ya zama saban Allah ne Allah bai yarda da shi ba manzon sa sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba ba zai musu biyayya akai ba amma kyautatawa zai ci gaba da kyautata musu ciyarwa tufatarwa shayarwa ba da kuɗi in ba yi su da gida biya musu kuɗin haya da sauran wannan da haƙƙinsa ne ya musu e amma su ce masa ya zo ya saba ma Allah ko ya aikata abin da Allah bai saukar ba to ba zai yi wannan ba wa alaikum a'a a'a a'a ya dai sadaka yaushe ya samu dama wannan kuma an koma ana sadakar shekara kenan an koma tuno da an koma ana abin nan eh, death day kenan ba akwai birthday ba to death day eh, fiddawa ai ba ita ba ta da lokaci an koma ana ana ana tuno da ranar mutuwa kenan musulunci bai yarda da wannan ba wannan ya zama ma'atami ma'atam ne shari'ar musulunci ba ta yadda da ma'atam ba ko da yaushe kawai ya samu dama ya samu hali eh zai iyakance wani lokaci ko da yaushe tana buƙatar wannan sadakar eh, ko da yaushe iyayen mutum suna bukatar ya wannan sadakar Allah kai kabarin su kada ya iyakance ce sai lokaci kaza musamman kuma ya alakanta ma lokacin da kuma ranar rasuwarsu ya ya ya yuqimul ma'atam kenan min ajli mautihima ya zama yana bikin mutuwa kenan musulunci bai ji da mutu bikin mutuwa ba na'am alqawl raji lukmanu annabin Allah ne hmm. lukmanu annabin Allah ne magana ce dai ake ta saɓani amma magana tafi inganci lukmanu annabi ne Allah ya ba mu labarin shi alƙur'ani kuma gashi yana madansa wa'azi mun gane ai to ba a faɗi dai sigar addu'a ba ni ban taɓa ganin addu'a ba an dai faɗi addu'a cewa Allah manzon sama ya masa addu'a Allah ya ba shi hadda shi kenan eh. amma magabata a cikin irin wannan sukan sukan yi addu'o'i kamar Sheikhul Islam Taymiyyah yana da lafazi yana cewa Allahumma ya muallima Adama allimni Allahumma ya mufahima Sulaiman fahimni kaga daga cikin alqur'ani ya dako ko wa allama Adama al-asma'a kullaha sannan kuma fa ha Sulaiman to sai ya tsago daga cikin aya ya ce Allahumma ya muallima Adama allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni to irin wannan mutum yana yi yi mana Allahumma faqihna fi ka wa 'allimna ta'wilahu mutum zai iya yi shi nan ko wa sa eh wannan fahamomi kai zai a ba mutum maganin hadda sai a ba mutum maganin hadda wani ya ce mu kaga surutu nan da nake yi ce to maganin hada na sha ya ce ai dama abu biyu ne ko uku in ka sha maganin hada ko dai ka samu hada ko kuma ka zama mai surutun tsiya kamar ni ko kuma ka zama mawaki kamar shata ai shata ma ba ku san a hikaya ana cewa shata shi ma irin wannan maganin ya sha ba ko ba ku taba ji ba an ce irin wannan jikon ne ba jiko ba kai wannan rubutun ne shata ya sha sai ya zama mawaki <laughs> kaga ka sha <laughs> magani ka zama alaramma sai ka zama da yar ganga a shiga uku al'amari ya lalace akwai wani mawaƙi sunan shi audu na audu ko mai dan gambara ai shi ya ce shi ma a hikayar da yake ba da yadda ya zama makiɗi kaga ya ce da gidansa alarammomi ne to <laughs> a cikin wannan hikayar tashi sai da wani zumin ina jin shakan an ta a rediyo sai ta dariya ina ba da labari yace shi da ya gani da aka tura su gaba sai ki karatu shi kenan shi sai ya samo ganga ya kalli ganga wai ita ma ai daga icce ake yin ta shi ma allo daga icce ake yin shi duk abu ɗaya ne a'udhu billahi <laughs> wai sai ya zabi wancan to Allah shi kyauta kawai sirrin karatu malam kada mutum ya yaudari kanshi wallahi karatu yi ake yi eh. al-imam shafi'i yana da wata magana mai ban sha'awa da mai tsawo eh a ciki yake cewa a ciki yake cewa yake cewa wai wai wai wai wai wala min wala yurasu min al-a'mani wala manami shi ilimi ba ba a gada daga baffannai a ce babban mutum malami ne shi ma zai zama malami wannan ba sharadi bane Allah ya sa sannan wala wa filma nami ba kwanciya ake aika bacci ba me neman ilimi zai bacci ce ku za ka zo kana bacci kai shi kenan zai ka zama mai ilimi ba a'a dole sai ka riƙe hatta ta abu da dafatar sai ka damtsa littafai haka ka riƙe su sai kai karatu sai mutum ya sai mutum ya rasa idanuwansa sai idanuwansa sun yi zafi sannan amma kawai shi kenan sai a zuwa da mutane a ce ga shi a raba maganin karatu ba wani maganin karatu da ya wuce dagewa sai kuma tawazu'u ga Allah madaukakin sarki da roƙonsa ɗin mutum ya rika roƙon Allah ya ƙara masa ƙaimi da ƙarfin gwiwa na bincike da karatun da dagewa a nema shi shi na'am hmm. shi ne ya ne bayani na ce hadisi ne mawqufi amma lahu hukumar rafi shi ne na ce masu mutsalolin hadisi sun gane abin da ake nufi wanda kuma ba su hadisi to Allah ba su ladar saurari ashe baka ji bayanin da na yi ba a wajen ko ma bayanin marfu'in ne da da waye za ka zuwa yi insha Allah kuttab mana Kutar makarantar allo katati makarantar allo kutar eh, kutar yadda kake rubuta kutar jam'u katib to haka ake sa ta kutar jam'in ta katati makarantar allo na'am hmm. a'a Mm. <laughs> ita ba haka ne kwarai yadda kai shimfiɗan magana ka haka take eh gane in an ce asari da asari da hadisi da khabari da sunna al ya ce yace duk ma'anarsu ɗaya amma su malamai sun bambanta tsakanin hadisi da asari suka ce hadisi shine abin da aka ce annabi ya faɗa asari kuma abin da aka ce sahabi ko tabi'i ya faɗa ka gani to wani zubin akan ma waɗancan kara su imamun nan wani zubin kuma a ma waɗanda suka suka raba su su ma kara in ka ji an ce asarin abu huraira to an yi ma waɗanda ba imamun nauyi ba kara kenan an bi su an yadda da cewa akwai bambanci tsakanin hadisi da asar idan kuma ka ji an ce kawai hadisi kawai an haɗe ko a ce asar ma'anarsu ne to an bi su al imamun nan wike kenan mun gane hmm. asari nan mana sunansa asari in ka ɗauki wannan bambancin ba in ko baka yi baka ɗauka ba za ka iya ce masa ma hadisi <laughs> ka gane to وعليكم السلام أشياء تشيري إلا من ثلاثة أشياء ni ban ban taba gani ba illa min salatin dai an yi katafin an yi kata in izafan ne kuma ba a yi ta ba mun gane shi sa sai a ce illa min salatin eh. in kuma in kuma an yi niyya ne zai ce illa min salasatin to ashiya kenan illa min salasati ashiya illa min salasin an yi qat'in idafa ba a niyyar ta ba shi yasa sai aka ce salasin amma an yi niyyar ta sai a ce illa min salasatin wato ana nufin ashiya kenan saboda ma'adudi ya kasance adadi ya zama muzakkari to ma'adudi zai zama mu'annasi amma nan da kace salatin kaman kana nufin adadin ma'adudin ka ya kasance mu'annafi ne shi yasa sai ke tazkirin adadi mun fahimta ni lam aqif ala eh, riwayatin da aka ce illa min salasati ashiya hmm. amma ban ce ba za a iya samu ba amma dai iyaka abin da ne ittila'i akai illa min salafin. Hmm. ko kuma zai iya ɗaukan wujiha ta uku an ce illa min salasin ana nufin ai salasi khisalin domin khisal jam'i ne na me na khasla khasla ko mace ce shi ya zama ma'adudun mu ya zama mace adadin mu ya zama namiji ka ka'ida wa nan وصلى الله وسلم وبارك muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين